ya ɗauki ne da in ba aikata kaza yau ba a kaka ya addaba in ko can ba aikata kaza ba kaga bai addaba ba da to wannan kuma ka ka koma aiki ba dai ka ce ga abin da ba gane mutum ma gane da ke asiyar gudu kamsa sai gobi guda biyar allati aure da hannun sallah يلزم مرتكبها والمقدم عليها كفارة كفارة تالز كما أي كتاب والمقدم عليها بيمين منصوص عليها في الآية القرآنية من قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أحد shine kafararsa ciyar da miskini goma daga tsakatsakin abinci wanda kuke ciyar da iyalanku mafi yawa وقد نص المصنف على مقدار تلك الكفارة بقوله إطعام عشرة مساكين وهم من لا يملكون قطعاما Iske ne ba, ba su da abincin shekara. Fadda kala fil kitabi al-fukara ul-muslimuna. Dona gairi Banda waɗanda ba musulmai ba, kafara wannan kafara ba a ciyar da al-ma'ita. Wa yi shi fil asharafi masakina, aw al-fukara la yakunu ainihin mimman tanzamul mukaffira na fakatakunan. wato da bai yarda da wayo ba shi ganan ka ce da kafara sai ka ba wa wanda ya zama wajibi ka ce da shi dama za ka ce da shi sai ka huta ta ba a ibada ba a sadar da zumunci da ibada ba a yi wal mutabaru fi iwadin eh, fi iwadin wajen musannin ومكان الكفارة محل اليمين وإن لم يكن محل اليمين ولا بلد ذلك وقوله لكل مد يعني به أن الملك سنة قد المقدار المد هو ملء ملء حفان خفان خفان لن يبلغ mutawassil la maqbudu hannayen wala mabasutu za a son koyar da su tsaka-tsaki mimma ya kharju fi zakatul fitri irin wanda ake fitarwa wajen zakan fitakai min al-anwa'il tis'ati na daga bangarorin na guda tara na abinci alqamhu wash والسلط والزبيب والدخن والضرة والقلد والأدس أو العكر والمؤتبر مده عليه الصلاة والسلام وهو مد أهل المدينة عن عبد الله بن عمر أنه كان يكفر عن يمينه إدعام عشرة مساكين likulli miskinin muddun min hintati kaga wai it'amu ne yake dan mutane abinci to kuma an ka zo nan kulli miskini muddun da za ka dafa masa mu sai dai kai ka je ka dafa amma mu ba za mu dafa ba wanda Allah bai dora mu ba ni ko yaya aka kace da mudu nan yayi mun kuma mun tsaya a nan ba فالبلدة العربية